ya ce a yara ne da da suka ce ba karatu da kai kuma sai ka yarda dama yaran kawo su ake yi wani sai an gwaggwaje shi su kuma sai zai kama hanya ya kawo sannan ya samu aka ce ba karatu ai lahiya lahiya ko latti ne akwai wanda za a kore shi amma akwai wanda ba za a kore shi wannan in an kore shi zai ji haushi idin ga bakin ciki yanzu darasin yau ba zai same shi ba ba zai kara da ba an kore shi amma wancan a kore shi sai ya sake da shukuri dama da kallon shi don fitar gida sun da yake a kare alhamdulillah to irin wannan ce a a da kai yi ko to a je ga kakkanin <laughs> eh ta so wannan kallon daftar da shi amma ba ka ce masa gida in ka ce ta shi ma gida ka ƙara wa menene ta ruwa to haka wannan mai sabo yana son sakon dama daga nan ya tsalle wa Allah ya aikata sabon sannan ya ji daɗin sabon don wanda ya saba wa Allah in ba jiki da gare shi ba zai tabbakin ciki zai tabbakin cikin sabon da ya yi amma wannan murna yi da shi nasara yana son ya yi zina da ita da yi zina da ita ɗin nan ya dinga murna sai fulani da yadda zai ƙara yi alfarahu bil ma'asiyati murnar sabo dalilin ala shiddatin ragabati fiha a tsananin kwaɗayin sabon wal jahalu bi kadari man asafu da jahiltan ainihin girman wanda ya sabawa a yi laifi biyu murna dai na farko yana nuna a ainihin dina da bala'in son sabon na biyu kuma bai san Allah ba bai san wanda ya sabawa ba inda ya san girman wanda ya sabawa da bai yi murna tunda a gama sa kalle kalle za ku haɗu wal jahalu bi su'i akibatiha da kuma jahiltan akiban sabo Dan sabo wannan da akiba mai muni yasa ake neman tsarin min sharri sayyi'ati a'malina kaga akiban kaga laifi da wa abin nan nawa uku murna dama mina son sabon sannan kuma jahiltan Allah biyar girman Allah ya sa ko damuwa kuwa jikinsa sannan jahiltan sabon Allah mai ke haifarwa nan ma shi ya bashi haɗibar da wa idan mu ha. wannan shi ma ana zaman kansa yake fa farahuhu murnansa bi hada sabo gatta alaihi zalika kulli wannan ya rufe wannan dukkan waɗannan hadarorin bai gasu ba wa farahu biha murna da sabon Allah dai ashaddu dararan alaihi ya fi munin cutarwa a kansa min muwaqa'atiha daga ne fada wa sabon eh ban je kace ba eh oh bayan can kenan sai aka ce murnan ita ta rufe kana ji da dube ni murnan ita ta rufe a ainihin girman Allah ta zo ita ce ta rufe ainihin jahiltan akiban wannan sabon uku ne na tuno biyu kawai abin eh, raga kwaɗayi shi na son dama sabon to murnan nan dai ita ta rufe wa ƴan nan gaba ki ɗaya bai ga Allah ba bai tuna Allah ba to haka farahuhu ba shi ne ba ainihin wa eh, farahuhu biha sabon kenan gabba alaihi zalika kullihi ya fita wa farahuhu murna sabiha da safan nan ashaddu dararan alaihi ya fi muni daga aikata sabon mutum ya saɓawa Allah ya ji daɗin saɓawa Allah ya fi muni daga kansa saɓon. Ɗayan ga ne, an ji an fahimta, to shi kenan. Wal muminu mumini la tatimmu lahu lazzatuhu bi ma'asiyatihi. Daɗinsa ba zai cika ba da sabawa Allah. Duk wanda ke da imani, daɗinsa ba zai cika ba ta hanyar sabawa Allah. sai dai wanda ibana sai kone shine yake jin daɗin saɓawa Allah wannan abadan wala a biha farahu ani la yakmulu farin cikin cikinsa ba zai cika ba da sabawa Allah da sabon Allah momini. balla roha, momini bai aikata sako illa wal huznu mukhalidun li qalbihi Fati bakin ciki na ciki a zuciyarsa yau shi ne wani yi zina kai amma ba lalacewa ta kai lalacewa sai hawaye walakin shukuru sha'awa buguwan sha'awa ne sha'awa na bugarwa ya buhu an shi'uri bihi yakan kange gishi daga faɗaka da wannan wa mata kala kalbuhu min hadal al duk lokacin da zuciyarsa ta kubuta daga wannan bakin cikin wastaddat da gibtatuhu ainihin ta sai tsanani wasu ruruhu falam yittaham ibana fal yittaham imanuhu yaga ya saba wa Allah ya ji daɗin saba wa Allah na ita ce imaninsa yaga ya yi sata ya shirya fata ya yi sata ya ji daɗin sata wanda yana da tuhumta a imaninsa da Allah akwai magana وليبكي على موت قلبه يكو كم متوان زوتي يسا فإنه لو كان حيا إدى زوتي يسا نادري لأحزنه ارتكابه لذنبه للذنب دا عيكة الأيدين يا باتا مهري وقاده يا فضا وصعب عليه ولا أحس القلب دا زوتي يسا تافأك بذلك fa haitu lam yuhissa bihi tunda yadda bai ji abun ba wa mali jawhi bi mayyitin ila wa hadhihi bari i tabun saya pasang nawi oh gaba ko wala ahassa na ku ba haka ne ba ahassa ne ba gyara ne ba kofin ne aka samu kuskure a kofin amma kofin mai kyan shine a hassa wa hafihin nukuta wannan fa'ida fa'ida fi zambi kalla man tari ilaha kaɗan ne suke iya fahimtar wannan wanne Idris bace yake yi mutum ya ji daɗin sabon Allah eh? sannan ta nan bai san girman Allah ba bai san akiban wannan sabon ba wannan satan da yake bai san akiban ba inda ya santa ai kwata-kwata da bai yi murna da sabon Allah ba imaninsa zuciyarsa ce ta mutu murus ta kan ya rage ya zama kafiri wanda ke murna da sabon Allah kiris ya rage ya fice don zuciya ta riga ta mutu ba rai cikinta kun fata-fata to amma kaɗan ne suke faɗaka da wannan وهذه النقطة نغمته أفي الذنب ألا من يعتدي لها أو ينتبه عليها وهي موضع خوف جدا وانا هنا بتابع كل مترامي إلى الإله ناجيك ومتنجا لك إن أنت هلكة نعم كاتب سوى إن لم يتدارك بثلاثة أشياء إذا ده ألا نيكا متى عذبي Agajin farko khawfun minar muwafati tsoron mutuwa idan mutum ya mutu akan wannan kasar shi ke duk wanda ya mutu akan wannan saban ne to yi fa ta gama bace masa qabala taubati. Wana dima ya samu nadama alama ma fatahu Allah ta'ala bi mukhalafati amrihi tunda tsihin nan ya faɓa. na uku wata shimirun lil da zage damtse zage damtse fiske ne na ke wajen gyara abin da ya kuce masa nan za mu tsaya an je wata ya gaba a jami'a